jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ne na laraba wanda ya daidai da yanin sha hudu ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas da talatin da tara daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu to sha uku kenan na musulunci wani tambaye ku sha uku ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka koma wasu madina yau shekara 439 daidai da hudu ga watan oktoba shekara ta 2017 wannan shine kasan na 46 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli صلى الله عليه وآله وسلم littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud misri wanda ake ma alkunya da abu amma allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa ka ƙara sa mata albarka da ma idan ba ku manta ba a jiya man kai ƙarshen gaba ta talatin da bakwai. inda muka tattauna a akan almusara'atu fil khairat gasa rige-rige a wurin aikata ayyuka na alkhairi ya jama'ar musulmi abubuwan da muka karanta da bukatar duk wani dan uwa musulmi ya yi kokari ya san me alheri ya yi kokari ya ga yana kokarin riga dan uwansa kan aiki na alkhairi وفي ذلك فليعمل الآملون وفي ذلك فصل المتنافسون a yau za mu tashi gaba ta 38 inda mala ya ce almuwasat yana daga cikin ɗabi'ar Manzon Allah akwai aikin taimakon ɗan uwa da rufa ma ɗan uwa asiri shine almuwasat ka taimaka ma ɗan uwa da za ka rufa mai asiri kar ka bari asirin ɗan uwanka musulmi ya tono mala ya ce wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuwasi man haulahu bil wal kasir annabi yana taimaka ma waɗanda ke kewaye da shi taimako na rufe asiri da abu kaɗan da abu mai yawa wa kana yahuddu ashabahu ala khuluqil muwasat manzo yana kwadaitar da sahabbai shi haka al'umman musulunci gaba daya akan ɗabi'u na taimakon rufa asirin juna li'annahu domin taimako da zami don rufa asirin juna ya shi'ul mawaddata ya shi'ul mahabbata wal mawaddata bainal muslimin yana yada soyayya da kuma ƙaunar juna a tsakanin musulmi da ma duk abin da ya taso mai ƙoƙarin taimakon da zai rufa ma junan mu asiri kar mu bari asirin ka ya tono kamar yadda kai ma kar ka bari da sauran 'yan uwa musulmi asiri na ya tono in dai wannan ɗabi'ar mu ce to tana yada soyayya da ƙaunar juna a tsakanin 'yan uwa musulmi ƙunga wannan ɗabi'ar mai kyau ce an gani kuma za ku ga duk gidajen da suke da wannan ɗabi'a za ga rufin asiri na samun su ba mai jin matsala a tsakaninsu da abin da ya taso a rufa ma juna asiri a taimaki juna ba wanda zai kuma irin wannan gida a tsakanin gidaje allah na mai da shi babban gida an gane ko Allah ka shiryar da mu وعن عثمان بن عفان رضي الله anhu. an samo daga sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda annahu kala sayyidina Usman ya ce jama'ar musulmi sayyidina Usman shine ya auri 'ya'yan manzon Allah guda biyu duka kuma suka rasu a ƙarƙashin igiyar aurensa amma annabi bai yi canfi ba sai ya ce inda da wata ya da ta rage ta mu da mun ƙara aura maka yau duk gidan da aka aure ya wanda ya aure ta sai ta mutu a ƙara ɗaukar ƙannuwarta a bashi ita ma ta mutu anya anya zai yiwu a ɗauta uku a bashi ɗan baban ya fahimci a bashi yar za ta ce a'a Tun da yadda ta mutu yadda ta mutu a hannun shi gani za ta yi in ta aure shi ita ma mutuwar za ta yi wani ba ki mutu a gidan shi ba ki koma gidan wani can sai ki ki mutuwar ko ɗaya ke nan. Wanda yana nuna mana daraja ta sayyidina Usman ya aure 'ya'yan manzan Allah guda biyu jama'ar musulmi shi ne wata ran manzan Allah ke ce ma sayyidina Umar ya ba zan ji kunyar wanda mala'iku ma ke jin kunyarsa ba Shi ne khalifan manzan Allah na uku wannan sayyidina Uthman din watan shi ne wanda ya tsaye wata rijiya ya taimaka wa musulunci da dukiya Allah da ke saman sammai bakwai ya ji daɗin abin da ya da dukiyarsa annabi ya fito yana cewa ma darra Uthmana ma fa'ala ba'da yau Allah ya ce duk abin da Usman zai yi daga yau ko menene Allah ya ce ba zai kama shi ba wannan abin ba zai cutar da Sayyidina Usman ba jama'a kun gane ko Sayyidina Usman watan Annabi sallallahu alaihi wasallam na jin kunyarsa kamar yadda mala'iku suke matukar jin kunyar Sayyidina Usman Allah ka shiryar da mu annahu qala Sayyidina Usman ya ce wa huwa yakhutubu yana kan mumbari yana wa jama'a huduba yace inna wallahi qad sahibna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safari wal hadari a huduba ce yana wa'azi ran juma'a sai yake cewa mutane mu ne muka zauna tare da annabi mu muka abuci zama da annabi mu ne muka riƙa? abotar manzan Allah a halin tafiya in annabi zai je wani gari tare muke tafiya walhadari a zaman gida cikin gari kullum muna tare da annabi ya'udu mardana daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi don wanda bai da lafiya a cikinmu yana tashi takanas ta madina ko ta maka ya je ya gaishe shi wadda a najeriya kake sai a ce takanas ta karu to wancan ta madina ko ta maka annabi yana takanas ta madina ya tashi ya je ya gaishe ka in ba ka da lafiya wannan ɗabi'a tana da kyau an gane ku sai ya ce wa yadda jana'izana kuma duk wanda ya rasu a cikinmu annabi zai mai sallah in za a ɗauga shi a je rufewa da annabi za a ɗauke ta yana raka mu zuwa rufe su wannan duk ɗabi'a ce mai kyau jama'a kun gane ko amma dai an hana mata raka gawa duk da ba a matsanta ba amma dai an hana an gane ko lallai kada wata ce za ta raka gawa zuwa rufe ta amma don mace ta fito a yi gawa da ita wannan babu rufe da wanda ya taɓa zuwa maka ko madina aikin haji ko umara ba sallar gawar da ake ce da mata ake yinta a masallacin ka'aba a masallacin annabi duk sallar duniya sai an wagawa sallah kuma da mata ake yi suna sahun baya maza na gaba to annabi yana raka gawa a rufe ta wayar zuwa ma'ana kuma duk yakin da za a tafi annabi yana fita yaƙi tare da mu muje a buga da kafirai an gane ko allahu akbar wannan dai yana nuna rashin girman kai ga manzan allah wai sina bil kalil annabi wal kasir annabi sallallahu alaihi wasallam yana taimako na rufa asirin yan uwanmu musulmi da ɗan abu kaɗan mai buƙatar kaɗan da abu mai yawa mai buƙatar da yawa wa inna na sanyo san ne bihi wai yau ne na ji wasu mutane na sanar da mu suna gaya mana cewa annabi yana da wannan ɗabi'un A sa Allah ya kuna ahaduhum ra'ahu qab ina tunanin ma ba ɗaya cikinsu da ya taɓa ganin shi ko da su ɗaya mu ne muka san shi mu ne muka yi rayuwa da shi muna fita tafiya muna zaman gida yana watan zuwa gaida marasa lafiyan mu yana raka gawawwakinmu yana fita jihadi tare da mu yana taimakawa na rufin asiri ga 'yan uwa musulmi da ɗan kaɗan ko da yawa an gane amma wannan karatun ne wasu mutane ke son su rika gaya mana shi to muna fatan halama ɗayansu bai ga annabu ba da ai an gane ku to wannan yana nuna mana da shaidar su sahabbai irin sayid na usman annabi yana yuwasi alaihim ba da sadun ba da sinu wa kana hadal khuluq wadihan wannan ɗabi'a ta taimako na rufe asirin ɗan uwa ƙarara take jaliyan kuma a fili bainal muhajiri na wal ansar tsakanin mutan da suka baro makka suka dawo madina da kuma su 'yan madina ɗin jama'a kun gane 'yan maka da 'yan madina suna da aikin haɗuwa na taimaka ma wani da za a rufa mai asiri ba za a bari asirin shi ya tonu ba ko matar shi ba ta sanyin ya shiga matsala za a yi maza a haɗe kai sai a taimaka mai da zai rufa asirin shi da 'ya'yan shi da matan shi ba za a taɓa bari su fahimci ya shiga matsala ba sai a haɗa a yi maza a yi mai abin da ya kamata Allahu akbar sai mala ya ce falakad wasal ansaru almuhajirina muwasatan sudirat ala jabili tarihi bi tsorin minan nuri malan ya ce falakad wasal ansar mutanen madina sai rika yin taimako na rufe asirin almuhajirina jama'a kun gane ku za mu zo za mu karanta za ku ji koma a baya mun karanta an gane ku a baya ina jin mun karanta wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan dawowarsu madina su muhajiruna mutum zai kama mutum har rigima ake fa rikici ake wannan ya ce ni zan je da shi gidana wannan ya ce ni zan je da shi ce ka yi haƙuri don allah ce kai ma ka yi haƙuri a riƙe mutumin makka wannan na jan shi ta nan wannan na jan shi ta nan kowa ya ƙi yadda ya bari ɗayan ya tafi da shi so nake mu je in mai abin da a garin nan ba zai taɓa tunanin ba garin su ba ne allahu akbar kai a yi sahabbai dama ba a yi ba ba kuma za a yi irinsu ba don wani annabi sahabban shi ko lansarawansa ba su kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba taba annabin da Allah ya hada shi da bayin Allah na gari ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace mutanen Madina sun rika taimakon rufin asiri ga muhajirai shine muwasatan wani irin watan taimako na rufe asirin dan uwa so dirat ala jabini tarihi wanda aka rubuta wannan abin da suka rika majunansu a goshi ko kunci na tarihi bisa tsorin minallur da wani rubutu na haske watan wannan mubalaga ce wurin sanar da mutane watan irin aikin da waɗancan bayan allah suka rika yi na taimakon ɗan uwa musulmi da zai rufe asirin shi ba mai gane cewa ya shiga matsala عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يكارى مسيح الدايات لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة راند النبي إسو غرم مدينة أتاه المهاجرون ‘yan makka da suka dawo garin sai suka zo suka kewaye shi kun san sanda suka taho madina shi Allah bai bar annabi ya taho ba a lokacin kowa na haɗa ina shi ina shi zai fita annabi ya fara shiri sai Allah ya turo mala'ika ka gaya wa manzan Allah cewa shi ban shi shi ya tsaya tuku jama'a kun gane gaba ɗaya aka ɗaɗe garin madina a makka kowa ya koma madina waɗanda ke makka sai yara ƙanana da mata da tsofaffi da marasa lafiya da wanda bayan da za Ba yadda za su iya fita su waɗannan su kaɗai aka bari sai annabi cikin garin daga masu ƙarfi can an gane ko a wannan lokacin masu za'in nan Allah subhanahu wata'ala ya ce inna kafaina kal almustahzi'ina Don masu maka iskanci mun isan maka zami maka maganinsu ranar da annabi ya bagarin makka ranar da sabai kaf suka bagarin makka suka koma madina hankalinsu da za su fita waɗanda za su bar makka su koma madina hankalinsu ya tashi annabi ya ce allah ya ce ban da shi shi ya dakata a garin da hankalinsu ya tashi sai allah ya saukar da alaisallahu bi kafin abdahu wayo na na ladina bin duniya. an gane ko jama'ar musulmi abinda kuke tunani Allah bai isa ya isar wa bawansa ba annabi Muhammad don wanda ya ce zai taso masa Allah shi kadai zai yi maganinsu. kawai suna tsorata ka ne da abin da ba Allah ba an gane ku to lokacin da annabi ya dawo garin madina to tun da kun yanzu ya dawo shi waɗancan da suka riga zuwa su suna nan garin an gane ku a wannan lokaci sun dawo garin madina daga baya abubakar yana shiri annabi ya ce kai ma ban da kai bari sai an mai izini ma je tare ranar na annabi ya ce wa abubakar sai ka shirya allah ya mun izini mu bagar a wannan lokacin annabi da sayid na abubakar suka sa suka tafi mun shayin tarihin yadda fitar ta kasance har suka isa garin madina to kaga su ɗan makka da suka riga annabi dawowa madina ai ba garin su bane madina dole za su ga akwai bakonci akwai abubuwa annabi na durowa garin madina a tahul muhajiruna su ɗan makka da suka dawo madina kafin annabi ya iso yasu gaba ɗaya sai suka zo gun annabi faƙalu suka ce wa manzan Allah ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma aina qauman afdala min kaseerin ba mu taɓa ganin wasu mutane ba da Allah ya halitta an gane waɗanda suke bada da yawa daga cikin abin da suka mallaka ga bayan Allah shi ne abzalaɗin suke tabdili watan su diba ci ta bayarwa min kasir daga abu mai yawa suke ɗiba su rika taimakawa da shi wala ahsana muwasatan min ƙalili da ma komin ƙanƙantar ɗan abin da mutum yake da shi to ba mu ga masu kyautatawa wurin taimakon rufin asiri ba min ƙaumin kamar waɗannan mutanen na zalna bai na azhurihim wanda muka sauka yau ga shi tsakanin gidajensu ga mu a garinsu waɗannan mutane ba ƙaramar ɗiba arzikin da Allah ya musu ke suna taimakawa bayan Allah ba kuma ko ɗan kaɗan ne sun baka Allahu akbar kada ka fauna mu'una duk wani ɗawainiyar rayuwa manza Allah ba su bari gaba ɗaya suke mana ka wa ashrakuna ko filma na'i? hatta khifna an yadhhabu bil ajri kulli malai a wannan yake cewa har da abin da ya shafi wani shiri namu to sai su zo su haɗu da mu a kan yin shirin kai manzan Allah har sai da muka ji tsoro ladan da Allah ya tattala duka to su za su kwashe su tafi da shi in an je kiyama ba za su bar ma wani raguwa ba za su kwashe ladan komai su tafi da shi faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce masu mutanen makka da suka madina la ba za su kwashe lada duka su tafi da shi ba ma da autumun lahu in dai kuna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri to kuma kuwa ba ƙaramin ladan kuke samu ba da ma kun gane amma kwashe lada duka a basu a'a ai kuma kuna musu addu'a addu'ar da kuke musu ba ƙaramin lada ba ne da haka ba za su kwashe ladan duka ba wa asnaitum alaihi ma dama dai kuna yabo na gaskiya kuna faɗin alheri a kansu to ba ba za su kwashe ladan duka su rabu da ku ba ba ku da komai wannan hadisin sahihi ne al'imamu ahmad da tirmidhi suka rawaito albani a mishkatul ya tabbatar da ingancinsa lamba hadisi na dubu uku da ashirin da shida. wa nahnu na'lamu kaifa na sa'ad bin rabi' kuma a karatu mumun karanta ku je ku karanta rijalu haular rasul ko rijalun wani sa'un ko ka karanta ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka je ka karanta tarihin sa'adu ɗan rabi an gane ko al'ansari shi mutumin madina ne to mu mun san yadda shi sa'adu ɗinnan ɗan rabi ɗan madina an gane yanda arada nisfa maliki ya ɗebi rabin dukiyar shi wa ihda zaujataihi ya ɗau ɗaya daga cikin matan shi guda biyu an gane ku ya tallata su ala abdurrahman bin aufin al-muhajir da ma kudi ba abin da ya faru abraman ɗan babban mai kudi ne a garin makka yana da arziki kwarai amma ran da zai baro madina ko tsinken sakace bai taho da shi ba ya shigo madina ne a haka to annabi sai ya ce ta'aka fillahi akawain akawain jama'a da aka haɗu ga mutanen madina ga 'yan maka annabi ya iso an taru a gaban annabi annabi ya ji daɗi yadda suka haɗa kai ya ji irin maganganun alheri da 'yan makka suke gaya mai na irin muwasa da in 'yan madina suka yi musu taimako na rufin asiri an gani annabi ya ji daɗin wannan sai ya kalle su duka ya ce kullukum dukan ta'akafin lahi ku zama 'yan uwan juna saboda allah akawai akawai duk mutum biyu su haɗu su zama 'yan uwan juna saboda allah da ma a wannan lokacin sai ka ga ɗan madina kawai sai ya haka in ya ga dan madina ne dan uwan kusa da shi sai ya dan kauce da ya ga dan maka sai ya kama shi ya rungume sai ya ce ka zama dan uwan anta akhi fillah ka zama dan uwana saboda Allah a lokacin fa suna iya gadar juna duk abin da ya shafe ka ya shafe shi kamar uwarsu ɗaya uban su ɗaya sai ya tafi da kai gida to haka sa'adu dinnan dan ɗan yema abraman dan au yana rungume shi ya rungume shi ya ji daɗi ya ce kai ɗan uwana ne mu je gida ka ne suka tafi gida jama'ar musulmi a wannan lokaci sai ya ɗauki rabin dukiyar da ya mallaka a rayuwa gaba ɗaya shi sadu inda mai arziki rabin dukiyar shi ya kwasa ya ce wa abraman ɗan ofgata, abin nufi ya ce mu je kasuwa ana zuwa kasuwa ya raba shagon shi biyu ya ce kaga wannan fuskar eh, ita ce fuskar jama'a ɗauki nan da kayan ciki ya zama naka liban mancan mu je gona ana zuwa gona ya raba ta biyu ya ce nan ɓangaren ya fi dausayi ɗauki nan kai ɗan uwana ne ni bari in riƙe nan ya ce mu je gida ya raba gidan biyu ya ce ka ɗauki wannan ɓangaren ya fi daraja a idan mutane bamban nan kai dan uwana ne saboda addini duk abin da ya mallaka sai da ya raba biyu ya ce mai kaga waɗannan mata na ne wannan tafi biyayya tafi kirki tafi kaza bari in sake ta in ta gama idda in aura maka ita kai dan uwana ne saboda Allah da ma kun gane ko da za su iya raba rayuwarsu su ba su rabi za su ai mutan madina iyaka ne haƙoban Allah ya kai ka aikin hajji inda ka shiga cikinsu za ka fahimci haka jama'a kun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan hijira ba wallahi dan madina zan zama zan zabi in zama to makka ta riga ta haifi Ba yanda da iya shi yasa annabi ya ce mutanen duniya kaf a wuri na kamar babban riga ne amma yan madina yanda ka san singileti to haka nake daukar su a jikina jama'a kun gane ya ce ku yi haƙuri don mutanen ko'ina ‘yan makka ne ‘yan ko'ina ne in an kawo mun dukiya ku yi haƙuri in ba su tumakai da awakai da shanu da raƙuma da kuɗi da komai duk in raba musu amma ku ku riƙe manzan Allah kowanne kuka fi so suka ce mun fi son abin mana manzan Allah a kwashe dukiyar gaba ɗaya su tafi da ita garinsu su ban mana kai kai kaɗai a nan lansarawa kenan shi yasa kaji Allah yana cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wal ladina hajaru wa qatalu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim Allahu akbar dama da 'yan makka nan da 'yan madina da suka haɗu a madina allah ya ce ula'ika humul na haƙƙan duk wani mumini na haƙiƙanin gaskiya to waɗannan su ne a wurin allah wannan ya sa ya ce ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu an wannan ya sa ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha wannan ya sa allah yake cewa watan wa ma baddalu yadda ka ji Allah ya siffanta maka su haka suka bar duniya ba canza daga yadda annabi ya basu ba da haka dan wuta ya zai da waɗannan bayan Allah bayan da ka iya da su tunda kai dan wuta ne so ne Allah ya ce lahun makfiratun wa rizqun kare suna can cikin aljanna waɗannan da ke zagin su kuma suna can a wuta Allah ka tsare mu to shi ne a wannan lokaci sadu ɗan rabi' rada nisfa mali diba ka ga yadda ya bijirar da rabin dukiyarsa wa ihda zawjatayhi ya bijirar da ya tallata ɗaya daga cikin matansa ala abdurrahman bin aufin al ya tallata ma abraman an auf wanda hijira ya dawo madina ya ce ga rabin dukiya ta ka riƙe kai ɗan uwana ne Na ɗaya daga cikin mata na bi ka auri ɗaya kai ɗan uwana ne faƙala lahu abdurrahman min aufin abdurrahman ɗan auf sai buɗe baki ce ma sa'ad barakallahu lakafi fi ahlika wa malik Allah ya ma albarka game da wannan dukiya a wannan iyalin naka da kace yin aura Allah ya maka albarka kanta Allah ya ma dukiyarka albarka an gane sai ya ce dulloni ila so. nuna min ina kasuwa take ni dan kasuwa ne na iya kasuwanci mu je ka nuna min kawarin kasuwanci kaga shi ma ba mai san banza ba ne wallahi ba irinmu ba ne da ma kun gani ɗan mu ne a yau za ka zana a kai sai ka bari wa mantar ka baki suddan ka ji wani karatu sai ka ce a Ba wa mantar ka baki suddan sai ka ce karatun ƙur'ani da ma kun gani Allahu akbar amma ya ce allah ya ma albarka cikin iyalinka da ya baka ka rike matarka allah ya ma albarka a dukiyar ka rike dukiyar amma ce makamun nuna min kasuwa saboda me ya ce ni asali dan kasuwa ne annabi yi min addu'a duk abin da na taba su ya zama kuɗi da na juya za ka ga kuɗi na fita mu je ka nuna min kasuwa kamun ka ce arzikin shi ya dawo dama mai arziki ne a can ya san kan business jama'a kun gani isa tsakaninki da Allah an ce miki ga dan wannan aka dan sako miki kin san kina da kuɗi ki ce a'a wallahi wancan ta fi ni bukata a kai mata a ko dai kawai an rena ne ki ce wallahi ba renuwa ba ne amma in renuwa ne ba ni tana baka sai ka je ka ce wance ne eh, wance ta bani amma na ce ta kawo miki to amma kar ta ga na rena shi sa na karɓa ɗin in kawo miki da kira gaskiya ina da shi mutane duk sun zama ɗan ƙungiyar allazi jama'a malan wa'addadahu yahsabu anna malahu kalla la yumbazanna fil hudamati wa ma adraka mal hudama narul lahil muqada Allah ka tsare mala yace bal kai ba ma wannan ba ka dai ji Abdurrahman dan ko shi ba mai son banza bane amma ka ji Sa'du ɗan Rabi' shi kuma mai sanya taimako ga ɗan uwa taimako na rufin asiri wani yin zai taimaki ɗan uwan shi sai an sani kun gani wannan ba taimako ne na rufin asiri ba shi ta idan ka je saudiya wallahi sai kai mamaki su aka ciki da mawar musulmi da watan azumi idan ana sahajju mutum ya zo da zakka bai so ka gane waye shi sai ana cikin sallah kawai sai ya dan kunshi riyal kamar dubu kaza a leda sai ce haza zakatu laka kawai kana cikin sallah sai ya dan turo takardar ta baya sai ya aji su kuma da yake Allah suke wa sallah ba ruwan shi da kallon mai aka zakka ce kuma ta miliyan biyu hana da yake Allah ke gabansu ba ruwansu da wannan kudin sai in ya gama sallar tsab sai ya takarda ya tura ta da ya bude ya gani sai ce alhamdulillah masha Allah jazahullahu khairan shikenan kawai to haka mutanen da suke yin wani abu haka kawai yau idan mai arziki ya buji kirji sai ya shiga cikin harami kawai cikin wannan kanta ta ƙur'ani sai ya zaro ƙur'ani ɗaya sai ya saniyar dubu a tsakiya sai ya mayar da shi kai ka ɗauka karatu zai ya fasa ya aje kuma riyal dubu ya sa ya je can haka zai ta yi idan allah ya taimake ka kai mai son karatu alƙur'ani ne shikenan kana shiga kayan yi tahiyatul masjidi ka miƙe kana zaro ƙur'ani da ka buɗe za a karanta kawai sai ga riyal dubu riyal dubu ko ka ga dubu biyar a wannan ya tsuntuwa ne wannan ya tsuntuwa ne wannan ko kyauta ce shi ta kaga su kuma da yake bayan allah ne yana buɗe ƙur'ani in ya gariyar dubu biyar kawai sai ya riƙe ƙur'anin ya tafi wurin liman yana zuwa alaga ta malam sai ce na ɗauki ƙur'ani zan karanta amma da buɗewa ga kuɗi na gani a ciki sai ya ce wani bawan Allah ne ya sa a ciki sadakatun ce naka wannan sadaka ce in kana so ka ɗauka idan kana so sai ka ɗauka an baka so sai ka mayar da su ciki kai kuma ka je ka ƙara ajiyewa. wanda ke so in Allah ya kai idan shi kai sai ya ɗauka shi kenan to wai jin ana irin wannan shine mutanenmu daga yankin najeriya nan da sauran kasashen nan namu idan suka je ku lura da kyau za ka gani duk wasu kantoci na alkur'ani sai su zaro na farar su duma sai su aje sai sun bi gaba ɗaya kanta suna duma ko ta tsinci kuɗi a ciki mayu ko ɓarayi ko kubu ma su samu mala ya ce ballan ma tuwafiyar zubair bin al'awam kai ba ma wancan bayanin na baya ba bari ku ji wani ranar da allah ya karɓi ran zubairu ɗan awam lakiya hakimu ko hakimu ibn hizamin abdullahi ibn zubair kaga ibn zubair ko ranar da ya rasu hakimu ɗan hizam shi ma sahabi ne abokin zubairu dan awam ranar da zubairu dan awam ya rasu to hakimu ɗan hizam abokin shi ne sai ya haɗu da ɗan shi mai suna abdullahi ɗan zubairu ɗan awam kun gane ku mahaifi ne ya rasu abokin mahaifi sai ya haɗu da ɗan shi ya haɗu da ɗan wanda ya rasu fatala shi watan hakimu ɗan hizam sai ya ce ma ɗan zubairu ɗan awam kam ka ake minad dain bashin da ake bin ɗan uwana babanka kenan kaga ya ɗauke shi ɗan uwa a addini bashin da ake bin ɗan uwana a addini babanka kamar sun kai miliyan nawa ƙala sai ce alfu alf ya mutu ana bin shi miliyan ɗaya tir bashi shine alfu alfin naira miliyan ɗaya to ya mafi miliyan tunda dinari dinari miliyan ɗaya kaga ya kai miliyan ɗari wani abu miliyan ɗaruruwa ana bin shi miliyan ɗaruruwa shine alfu al kun san shi balarabe kirga shi ya dubu ne a da da ya kai alf to ya kai ƙarshe idan ya ce dubu ɗaya dubu biyu dubu to dama yana da ɗari da ya kai dubu ɗari ɗaya dubu ɗari biyu har dubu da ya kai miliyan to bai da miliyon duk inda ka ji balarabi ya ce miliyon to ya are ta ne ba larabci ba ce haka biliyon ba larabci ba ne balarabi iya kirgarsa dubu in ya ƙara maimaita dubu so ɗaya dubu so biyu har aka kai dubu so ɗari tara da casa'in da tara ana ƙara dubu ɗaya sai ce dubu dubu dubu dubu alfu alfin dubu dubu dubu so dubu ba shi ne miliyan ba? Hmm. to da Allah ku ji wannan rufin asirin da suke ma 'yan uwa ya ce ɗan uwan nawa babanka da ya rasu bashin da ke kan shi ya kai kamar nawa ƙala sai ce alfu alfin ya kai miliyan ɗari biyar. ya kai miliyan 500 ƙala hakimun hakimu ɗan hizam sai ya ce mashi yaran alayya hamsu mi'a alf to naira dubu ɗari biyar ta dawo kaina masu ita in sun lokaci a zo ni zan biya dubu ɗari biyar ni na ɗauki rabi kai kuma da 'yan uwanka kuje a sun yadda za a yi rigirigi a karabin wannan fa kawai dan uwa ne a addini ya ma dan uwan shi haka ku ji yadda suke rufa ma juna a ciki kai Allahu akbar mu yau duk ba haka bane yanzu ma in ka mutu in ba sa aka yi ba wani bai ka bashi sai zagayo ce shi ma yana bin bashi kuma a biya shi kuma ya amsa to innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma na fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira mala yace fa ya ba mu kyauta ma kanmu ba kai can mu na ta'allamu khuluqal muwasa da za mu dage mu koyi ɗabi'u na taimakon rufe asirin junanmu hatta ta shi a ruhul mahabba har dai mai sa'a wannan ruhi na soyayyar juna saboda Allah ta yadu wal mawadda har dai kaunar juna a tsakanin mai ya yadu bainana a tsakanin to Allah ka taimake mu akan haka hmm. yanzu wani za ka ga yadda yake da sanya taimaki dan uwa taimako na rufin asiri amma za ka yi don allah karka bari wani ya sani idan za ka yi karka bari wani ya sani ka yi don allah kawai an gane ku in za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi don Allah wanda ku ke ƙoƙarin yi wai don a sani to wanda ya samu matsala kun gane duk wanda zai yi don a sani to ya samu matsala kawai don Allah Allah ka shirya da mu to sai mala yake cewa an nasihatu wata tawasi gaba ta 39 to an ba kuma ta ba dama na ce muku malin ya rubutu duk da ya ce arba'una sifa min akhlaqir rasul duk da malin ya ce haka amma dai tsakani da Allah in ka kalli littafin ko ya manta ne ban da kuma sai ya rubutu akan sufofi 41 amma ya ce arba'in amma arba'in da ɗaya ne an gani. yanzu mun ce na talatin da za mu tashi 39 to in ka duba gaba ga na 40 nan ko in ka je gaba ga na 41 ina ga dama tun farkon karatun na gaya mu 41 ne ba 40 ba to mala ya ce gaba ta 39 an nasihatu an gane watan nasiha ga 'yan uwa jama'ar musulmi yana daga ɗabi'ar annabi yin nasiha ga ɗan uwa musulmi nasiha tana ɗaukar ma'ana nasiha ka yi ba daidai ba in gaya maka abin da yake daidai kuma kai ka gyara ɗaya kenan ko kuma nasiha ta ɗauki ma'anar diyan da na siyo kaya tokar kar in ƙure wurin sa riba in zama mai nasiha mai yin sauƙi ga 'yan uwa musulmi wasu da kuma gaya ma juna gaskiya an gane gaya maka gaskiya kai ma ka gaya min gaskiya shine wata waso bil haƙi wata waso bil sabr ka ce da Allah ka rika yin wa ne wannan abin a rika ƙoƙari ana gyarawa kai ma ku ka riƙa gaya min haka wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yabdulu nasihata annabi yana bayar da nasiha li kulli man hawlahu Da duk waɗanda ke kewaye da annabi da 'ya'yan shi da matan shi da waɗanda yaran gidan shi ne da maƙotansa da 'yan unguwarsu da duk wani musulmi duk wanda ke kewaye da annabi annabi na ba da nasiha gare sa wa biwa bi wasayahul ghaliya annabi yana watan gaya musu gaskiya yana musu wasilci da wasiyoyi masu matuƙar tsada ala inna sil'atallahi galiya. kun san kayan siyarwar Allah tsada gare shi ita ce aljanna aljanna ba arha gare ta ba kar ka ɗauka aljanna banza ce ko filiya abuja za ka siya da sauƙi to bare aljanna mutanen mutanenmu suna rena aljanna da zara an ce allah ba mu aljanna ka ji kuwa amin amin saboda banza ce bayan baka aiki jama'ar musulmi cewa allah yi wa ƙuli imar yaran amalakum wa rasuluhu wal mu'minun aiki ake tashi a yi tukuru da Allah ya ce illallazi na amon sai ya ce wa amilu salihat innallazi na amon wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi kaga wa amilu salihat sannan ne kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada Allah ka shiryar da mu wa kana yu'allimu ummata annabi na karantar da al'umman musulunci annal mu'mina lallai mumini labudda an yansu hali akhi dole ba makawa inda ya kai mumini ne ka riƙa yin nasiha ga dan uwanka musulmi amma an kai ba mumini ba ne to za ga ɗan uwanka ya ba daidai ba sai ka ja baki kai shuru ka san mutanen suna haka wayan za in ka ga mutum zai faɗa wuta tura shi ka wuce kai ma wani ya tura ka yi. amma wani bai tura ka ba Allah ya tura ka jahannama da ba shi kenan ba wa an yusihi bi kulle khairi kuma dole ne ba makawa do wani mumini ya rika yin wasilci na duk wani alheri ga ɗan uwan shi musulmi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce al mu'min mir'atul mu'min to wannan mata za ku buga na karatun nan al-mu'min mir'atul mu'min ina madubin duba fuska kun san shine mir'atu madubi wanda an mace ta wanka za ta kawo kwandon shafe-shafe ta aji ga gilas a gabanta ko ta zauna akan kujera a ɗauko wannan a shafa a ɗauko wannan a goga a ɗauko wannan a manna a ɗauko wannan a liƙa a matsa a ɗiga a ɗauko da haka za a ita ta yi ba haka suke ba mata da ma kun gani leɓe kawai yana da abin shafa ya kai bakwai leɓe leɓe kawai abin da za a shafa mai ya kai bakwai wani da an ɗauko ce a guba daga duka za a guga haka aitai aitai ta gurza kama ana shi idan da aka gama goga duka leɓen sai kuma a ɗauko wani fa sai ka ga nan farko farkon da sai a ɗanyar wani ziri haka sai kuma a ɗauko wani can ciki kuma sai ga an shi mata ikon Allah da za ka gada yake laraba sun fi kowa yin ado akwai wanda za ka ji shi kuma da zuma ake yi shi da zuma wai saboda mazajen suna kis ɗinsu da sun gama duk wannan fa ka san ita zuma kamar ruwa ce kana shafa ta za ga kana ganin abin da ke karkashin sai a ɗauko wannan abin kamar zuma sai a manmanna a ɗanɗan mummanna saboda in miji zai kis da ita kawai sai ya tsotse mata wannan abu ko ka duniya ce Allah na tuba shi yasa ai Allah ya aje mu inda rana ke fadawa to ta kai ake ba ta ba ta kaya ba yanzu yadda masara ta wujijjiga mutane <laughs> ya yake magana wani kayan shafa a lebe a samu ma dai wanda za a sa kan harshe shige ciki Allah hmm. ka je saudiya kai kallon shaguna ko dubai ka ga abubuwa iri-iri na ban mamaki ikon Allah komai mace sai dai kawai ta shiga tewanka tana fitowa mijinta zai kai ta shagon kwalliya wani wuri da na zauna kusa da shagon sai dai ta shige kawai miji ya dan zauna wani wuri ga yanar reception yana kallon talabijin tashoshi ne ake ta ga jaridu ga altafai iri-iri yana karantawa haka za ta mummike sakankane a sa inji yanke mata kumba gashin kanta tana turawa duk irin kitsan da take so akwai fatan din shi da ta tura kan kawai irin kitsan zai fito <laughs> to mu yanzu na ma an kawo irin wannan injin ba sai gilla kai tun da ba wuta to ku diba annabi yana cewa al-mu'min mir'atul mu'min da Allah kowa ya dan saurara kowa ya saurara kun ga mumi in yake mumina ce to ke ce madubi na yar uwarki mumina mumini madubi ne na dan uwan shi mumini kamin fassara muku hadisin ku tsaya ku fahimce shi sanda kika yi wanka kika fito kika zauna a kujera wannan ɗan stool ɗin ga madubi a gabanki idan kika ɗauko mai kika haka kika shafa a fuska ai za ki dangwalo hoda hoda ma iri-iri ci a dangwalo wannan sai ai haka a nan ai haka a nan an wuce nan wannan irin na 'yan ƙauye duk wanda haka take an wuce nan yanzu ba haka ake yi ba ko ba zan faɗi yadda ake yi ba <laughs> Allah ya kyauta to lokacin da mace ta yi haka nan na ta yi haka da ta kalli madubi za ta fita haka ba madubi zai nuna mata in kin fita haka za a yi miki dariya ba haka bane da ya nuna miki wannan dan abin da shi ne za ki fara haka sai ki dan tsaya ki kalla sai ki ga ga wani wuri ya dan fi sai ki ƙara sa ki goggoga ki goggoga ba haka bane to tsakanin mumini da ɗan uwan shi mumini kamar glass kamar madubi ne afwan kuna haɗuwa in ga wani aibi naka abu da ba daidai ba kana yi da kun haɗu zai nuna ma mumini kenan to lokacin da ya nuna maka kaga ya zama madubi a wurinka to idan kai mumini ne kamar yadda wannan ta kalli gilas wannan madubin da ta ga hoda ta yawa a nan gilas ya nuna mata kaga eh, wannan madubin dan uwanta ya nuna mata ga kuskurenta ko a lokacin gyara take ko ba gyara ba to da haka duk sanda ka haɗu da yar uwarki mumina tana cewa wancan a wannan abu da ke ba daidai bane to maza ki gyara in da ke mumina ce ki gyara sannan kina gyara ki, kika tashi tsaf kika fita wani na shigowa cikin wurin idan ya zauna a gaban madubin ya kalla madubin zai nuna mai hodar da kika shafa ɗazin cewa aiki kaza kaza to haka yanzu dan uwa musulmi tsakanin shi dan uwan shi musulmi muke yake muna haduwa da kai in ga kuskuren ka zan gaya ma ba zan boye ba da na gaya maka kuma in kai muni ne zaka gyara nan take muna rabuwa ba kuma zan je ina ya maɗiɗin cewa ai azun da muka haɗu da wani ai kaza ai kaza sai da ne mai magana shi sa ya gyara ai da kun ganshi kaza kaza kaza kaza duk wanda ya haka ba mumi ne bane in dai dan kuka haɗu dan uwanka ne ya nuna maka ba daidan ka ba ka gyara to kai ba mumi ba bane idan ya nuna maka ba daidan ka ba ka gyara ya tabbata kai mumi ne. sanda ka gyara shi kuma in yi gaba ya daina ya maɗiɗin cewa ai ɗazin kaza ai ɗazin kaza shi ma ba mumini ba ne ƙarya ne da ka duk abin da kai na kure in na nuna ma ka gyara in ja baki in yi shirin gode ma Allah amma kar in je in rika ya maɗiɗi da kai ai da kaza ai da kaza ai ni ne nema magana ka gyara to sai me jama'a kun gane kuma ina son ku fahimci duk wanda ya ce maka wani abu kaza da kake ba daidai bane wallahi ya taimake ka ya taimake ka da sai ya ja baki ya shuru ka ci gaba da yi ka je gaban Allah ran kiyama ya babbaka ka autar jahannama mu ga yanda za a yi amma Allah sai ya taimake ka yi ma bayani kuma sai ka gyara da Allah wa ya ci riba kai da ka gyara an gane ku kuma ina son ku fahimci wani abu duk wanda ya ce gyara gyara kayan ka ai bai zama sauke mu raba ba kuma duk wanda ya ce gyara ko a gaban mutane ne ya yi da nufin ya kunyata ka karka ce tun da kai min a gaban mutane ba za a gyara ba kai abin da za ka yi jama'ar musulmi in kai ba daidai ba ko da ya faɗi da biyu cewa ka gyara don ya kunyata ka kai ka tsaya ka nutsu tsakaninka da Allah wannan abin tsakaninka da Allah wannan abin da ya faɗa haka yake eh ka gyara in ka gyara ka more mai da ɗayan biyu in ji malaman musulunci na farko ka dai gyara gobe ma game zai ci na biyu ka samu ladan shi tunda ba dan Allah ya ba Ya yi ne dama don ya kunya taka an gane ko duda za mu ɗauki tsarin salo na rayuwar annabi duda an huta to ya za a yi a gama wasu irin sahabbai ai ba zai yi ba su fa na musamman ne yanda Allah ya zaɓi annabi cikin annaba da manzanni haka fa Allah ya zaɓe su a sauran halittu to shi ne ya ce al-mumin mir'atu akhihi al-mu'min mumini madubin dan uwan shi ne mumini wal mumin akhul mu'min duk inda kaga mumini dan uwan mumini ya kufu alaihi bai'atuhu kuma duk abinda zai ci zarafin shi yana kamewa akan yi mai wa hoto min wara'ihi kuma yana kewayewa ta bayan shi da nasiharsa gare sa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa annabi yace al-mustasharu al-mustasharu mu'tamin duk wanda ake neman shawararsa to wannan a wurin mai neman shawarar shi amintacce ne karka kuskura mutum ya amince da kai ya nemi shawararka kuma sai ya ji kaje kana ya maɗiɗi da maganar da ya nemi shawara wurinka a gaba to wannan muguwar ɗabi'a ce waɗannan hadisai guda biyu na ɗaya hadisi ne kyakkyawa abu dauda ya ruwaito sa albani a sahihul jami'u sagir ya tabbatar da ingancinsa lamba hadisi na 1656 sannan na biyu sahihi ne ashabu sunan abu da tirmidhi da sa'i da ibnu majah duk sun ruwaito sahihi ne albani a sayul jami sagir ya inganta sa lamba hadisi na 6800 ana nuna lokaci yayi za mu tsaya ne insha Allah kuna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum